سقوطا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إجابان سكوه إجابان النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ije boyan man ciji ije boyan man niji su kun gaba da alkhairi idaji a su kuna kiyaye layukan ku bayan albarkan na da lokacin albarka mine boyan albarka da ya tsayan albarka wannan su ko ibada na ji ji bata na su kun fi kubaci ekole ekilu na za ta gata isokwa ekilu yandondo na anyona sokuga idoyi allah subhanahu wa ta'ala baza ituo nya aliye zane jeji lefi lonkwen sokona ida hakika afi azaba wafi da garen سقط إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون أنجي اللي سقطنا ejile fi sukuna arafi da azaba na jahannama amma za fi bo a dabo da bibirin ke kwamata atiya su kuma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم bɔɣa ni a tiɛ na bɔɣa ŋun ci mataki ma faari na so kola daa yi so ko yi tɔbi na ŋun so ko ke gan wala yi fattaru anhum wa hum fihi e nana da anana la yi fattaru anhum a ji sauki ya ko ya banya aji sauti ya jimina jikoye baina wahum fihi muflisu alina maga to fiyana nona atuga kawana ba ile azaba na tsocha fe la kumbe ai la kumbe ai na atuga kawana ba ga a atasukwa kuyada aga kawana ba atuga ai pego Asawuti sawuti sawuti, a da tuwo ya a ga gimi na gadda yi na ikon don da na wakpa ya ga yi da gadda yi jo n ga da wani latu na e gimi na bu da wani atuwa ikon doro na wakpa ya ga yi da gadda yi jo wani ga gadda bu n ga tu na misali da gaji kili mace akwai zirfi n ga tu ka jama'a atuwa

kamina iga suzo kpatana so ko aji malaika israfil ga beka ka kwenzu niketi annabi ga malaika israfil ga beka ka kwenzu niketi yan dunda na gudi rai da ta cikin mana ga su shi maji ga su ga wani ga su yan doro ga su so a aji sama ga fe dule e ya shi ba ngo kpagan ele un china to ga duda na so kwe wa ga le za na ga na kine paini elaya e to baba to yo na ele la chana wa le go ya wu ka shi ama ele be ya idubango le adirai to so kwa ga dule ya shiba nyana ga na kiberai na mille aga duwen don da mana kyansu ko a fai bi daga lima ne mai mulkul yau zin mulki na su ko a fai ya nuce ya shi ba ne ainihin jabahira ainihin mutakabbire babu da niji gaya ya yi wani don babu da niji goci na don babu da niji ga ajiya ga ajiya ya lugwa ga lugwa babu a don a zuwa dai ne su ko to a yi nuce wa wayan dora mutu ci abe ya shiga lillahi alwahidu alkahar kan ga su kuwa ji mala'ika israfi ga tobe ka kwen bashi mun bai na tobe towe dan dan da fe jikin bu ga su kuwa iza zulzilatul ardu zilzalaha wa akhrajatul ardu athqalaha mi do ga ya atkalu yake yon en lukpi na yi fikin bona yi ga fe tiya yi ga yo zandun da fe dangwa na ki kadaro annabi ga mu ga kakkabare na kyon wanda fare wuja mi muhammadu ga kakkabare ka kai beti ne a ya wuci tiyo mi gama katu fuwa ya fanki ya mu fare mi gama kali jannalo wanda fare ga yin na ki kamene da walankin na wata tubo ba na wufanire sama na wale yawai ci da laliro ga wufanire su kwa bele da danan da ci ne ga mashauna ba ga ga zantan da ci cilo iga da ba ga tocho tsuwa da muta kwa larashe iya shi mashiro iya shi ba ke so kwa yi batana gami na mai yedda ya waga ya shi na kweni doro ya ba su kowaye alfa sanat ya kutu na waye bai jona 1000 years ya kweni kiyama so 1000 years na ga wadana na a shiga ya shi bai ya fi wani times ya 1000 times 360 times 40 <clears throat> o gami 100, 360, 360 times 1000 wakauchikiza ocho times eno nga yawona by 40 eyashibadaona ekiyama you are getting millions yajibo annabi a kimi mai jidana mun shiga ya shafa'atul kubra ya annabi mun shiga ya na annabi ga unga unga patada ya mu yayi na ga na bi da da addu'a no ba su ko su ko ci jiyo na amma ni muhammadu ya ne fata da mu yayi mani shi gawa ma da nabi su ku ga nabi ba da alkhairi annabi ci da ta ko har shi da batso shi buga ya tuma fe da su jada su kwa ga ya muhammad irfa rasa wa atwo atuwa bai wani wa na fa'i ba jiyo sallallahu alaihi wasallam kwaye mi bi wani wani mi awa ganin nafsi nafsi so ko lami mi ada aljanna duru ana kina yau. nga to to ma gon e bana to ci gani kulli mri minhum yawma idin shanu yidin zan dondo shekala na dabi na san pe wa fayin da bacha amma ban bi anabi annabi a ga ummati ummati ajiyona soko ajiyona soko ajiyona soko wa batani ajiyona soko ga annabi fele mai biya ga soko ga waja a rabbuka wal malaku sofa sofa oga zo ke ayayen ja a rabbuka wal malaku sofa sofa da bana gagan shugaban kasa biyu mai soja shugaban kasa bin mai soja ko magan head of state ya america wadi a shiga labaga da kangi mai kpai ga kawai lugi gwagwan bilin ga gula a ci abia ga soko toci don wuya fe be coci wuya na da be e malaika ji ali wuce a shi na safu safu kendo soja ya ja ta ada ke shugaban kasa da ke kan da su kwado jani sa kiyaye sanaga ajiyar madani sanaga ajiyar aljanna madani aljanna su kwayo eh, da aljanna amma a ɗaya zanen ya bayan kwata da hannun misu ibo wọn lọ kpọ tó o tìgẹ ma amuru saa ilà kàlámhìn lọlọbọsọ misu na egun na táwọn lọ kpọ àmọ yẹ bá jíjí yẹn sòkó kémi bí wọn bá yẹn nìwé sòkó ajá yẹn kámẹ́nà yìí tó alẹ́ kìí amadu àná agúnmi wọn jẹ wọn kan a wọn to ci ga layu battaru anuhum a fata a ji sauki a zaba ya e gini na ga alwana fondoro a zaba fe bibitati a zaba annabi ya zandoro na ga jihajali na a ci wula ci kabare na yanu ga kayele na a dungana tsogon na da ikon su kwa alade ne ọgá ẹ ci kabare kpanyi a zaba annabi ga gongo ga zaba na tacci wuce wannan da yi horo da yi wala shi kiyaye amma waye mawole na ba wani oluka bari na annabi ga gongo ya mana tacci wuce wannan wani bai a don da wato bebe arbe na wa daga gada aljanna kai kawo ga lutu aljanna ya mafe bebe ibana yi gada aljanna su kujin hashi ne ya fela da ji su kwa ziyara juma ndoro da wasu ko iga da abu ya fe ya baza ma baza da ito a fe baza gini su ko a gaga to ya yi gini a jannan shi me waga ya ji ce bai ba me na ga ya na me ga cin wale wa cin wale wa ga cin da ne a kici masu ko da yi na yanda ci tatiya aljanna na la ilaha na gaye wabe a de wa ndo da no to de kuma ya mini bocha a iga ga ci mai iga tumu ga ji shawara manye yi da boya lo ba ngalan man ga je man wangi wa de cinwa je babu har da aljanna iga be tumu ya wa manye yi ani ka sogo gabe yiyan nga yi ji guri yɛn na ka ba yi ni bɛɛ b'an wɔn aji ayi yi ma lee ka yɛn dɔ ti ta ti na ya wa na man zi ka yɛ ma ji kuskure ɛn e, ta ti alijanna nɔ tu yi nɛ ɛ e ya yɛ ci ka yɛ wa yɛ dɔw e ji da ci ji an k'i ji de ẹ̀dá náà yìí ẹ̀tú ti sá sọ́kọ́ nù ẹ̀sá yìí nínà wọn àlà àgẹ̀yìn dá ẹ̀dá sọ́kọ́ ilé yẹn wà yàtí ẹ̀fú sọ́kọ́ àbẹ̀kí yẹ wọ́ yà àbẹ̀ yẹ wá ẹ̀dá wọ̀ sọ́kọ́ sọ́kọ́ àbẹ̀tọ̀ mímá ẹ̀dá ti bẹ̀yìn mí àṣẹ òun bẹ̀yìn àbádàdà àgbẹ̀gbẹ̀ nínà sọ́kọ́ ẹ̀ṣì gan àṣì náà ẹ̀mọ́nà zàndó ń bẹ̀ wọnà ń gà á dọ̀bù tẹ́wọ̀ àbẹ̀ ṣì shi náà. waga yi fayin ba can yi fayin na wadda na waga ko a ba bolo. dan dun da fe ga a shawala bai filin ba ni ya wa magancin amma na da boya gili na ja la yufattaru anhum wa hum fili mublisu so ko apata ya wa ji sauki ya ali na maga fi na ona so ko afe yi baba azaba fe be fe be ara so adaka ona baga kai sauki dole da boya ìdí láyé tó yẹn náà rábẹ́jì náà wọ́n di bá a wà lọ tó ká bá náà wọn kàn náà di bá a sọkò tó ayé yẹn sọkò lọ́wọ́ máa zọ́là mu náà wàláàkì káàní àwọn fúsàrù àwọn ọmọ zọ́ọ̀lù mu náà ẹ náà kọ́ gbogbo kila soko cha pataya ayo kila soko aji sauki ayo kila soko ga ati ko fi peperen ke soko ga mazola muna itia bina kwa walakin amade kanu wa muzalimi atoda fida ne za zalimi bana rayuwa na yaya ce kwata na yaya bayani na jiya kwata na ajiya gargadi na jiya kwata na ajiya meoya lafiya meoya ekubaba ya tuba kubaba meoya eye meoya na meoya na meoya na amma yen na jiga wo feke lagwa su fele ba eh na su koya wana wace fi ba in asuba ma hukum gaura fa man kumbe ma in ma'i aba betti ba su koyi nuwa na fiye wa bana ku da lauro nuwa na ole aga juza ye ye nu la guya ma le ba ye ba ya to ye un ji un wa un ji a ku awo be san pe so ko ti ba ko so mo ye nu ye ye o ku ti ba ti o le ba ye ba ti wa je zi wa be ko tu pe na mo le ba ye ba doctor yi je pata na o ba lo ba na o lo so ko asasa ji be un chi na ni ga wangin wani nuna to ci ga masu lamunakun walakin Kano humul ne. a tuga ibi na kuci ya ci ta can ebe na makunna na hatta na ba a safi him rasula za ba shanayi ya tuci la na najinna na najinna a daja gargadi a madada su kuma su kuma يقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون gimina iga fi ali wucin ala atwako na bana aga ya malik yawe khazinin na zame payana na malaika yana e gimina ya tamidin ayiwu aga ya maliku yawo maliku na panana la yaqdi rabbuka alaina

amma ya gimi na ga loyi shi wa gwa ya kwa saba ya aga ya mal ya mal gaba kan asaba da tanani e wa gwa ko to gwe kwa kami na yi baba za ce wa ku ko wani kwa ni ngo te be ku ko wani wani atuma tini mo tuwa etiya a ci ga ibn masudi ga aga ya mal liyaqdi na rabbuk malaika jin malaika malik to ma ran ube wa gayu mun ga yeji ki aga liyakudu liyaqdi na rabbuk to cinya we gayu ga layu ile to da azaba ne na ga ga wuci na malaika ga mi wani ne to tuniyo ne fitu ci mashekiyo a ga ga ya ku la malaika jana 1000 years malaika shi haka me mare ga ga 1000 kantun da dallawe je mare 1000 years uga ifweni nyeki am enje ne ye ya nyeki am efo enje ne ye baga na ne susu ba yi ti buguta da kuma yi 3000 years ya kiyama to times 1000 malaika susu wa nyaga afie no kamina malaika ga bai shaba ci wa jana e ga na wa ke ga a ga da yo sai ga qala innakum makithun ye ba babu ga ya fi bayo ya tiya banda cococi ga malaika ga ga uskutu a. wala tó kalẹ̀ mọ́ ẹ̀ soso bí wọ́ làǹdọ́dọ̀ àdọ́dọ̀mọ́ malaika náà man da ci ga yin na malaika wancan suke ya ci azaba na fi yan na malaika wancan suke ya ci azaba wanda ya ka ga ya tule malaika ne enye ne zana bulala na wani adale lu'abu lu'abu na wani kan da ci sama ga kogai garaja kan da ci sama kuwa cike wata da dora ciya na ba na malaika da dana na beyi walo pare ebe na tsakani sama e be girgiji ba e na ile biya na wani sama ni gaba ile e biya amma e sa'abu girgiji ko ile biyo to tsakani sama be girgiji wuce e zai ya ko ba ta tuwa da amma walle ba na kwallo da dana yadda yi malaika ga kokowa ce wanda ke bai kowa numa ai ba ta ce rutu wala yikin ya wala ginaya a ca da ga malaika gina wa gina wa kokowa ga soso yóò pa ìlú àwọn ètò ojú náà. Yàmáàlì ìyá ọ̀dọ̀ àlẹ́ ìnáwó. Lọ́gbà tó ti ń wù láwùjọ tó bá ilé tún. قال إنكم ماكثون إيه سسوا بابا يا كبير jina ni kai ba la jina fa inna yayyana mubrimu ajina tale ni meji ti o wa makaru makran wa makarna makra eji tale ni ti o ko ijo meji kendo agbiwo tina ijo so jo meji tale ni kendo ya mwanu aga ikishauro yeyi ya kuni ani de ki ajibiya annabi biya أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون يا سجان يا إنجيجاي شكرا أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم لديهم أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم bala wa rusuluna ladaihim yaktubu am annabi nyaga mba kashi ya sabo na kafir na yafi ba goce ji shawara da hannun eh fa fa annake su ko la nasmau sirrau eh ga naje ga susoci wannan jawabin bai ga naje ba da hannun eh bebe ga yiwa a ga mini kafir na kai bazana a gayyana yajin fa ahwash bin sharik gani da aswad bin abu da kafin kafiri a ahwashu bin sharik gani ne a gayyana yajina e izanen da yi labiri taki ebana ige ige labiri su so goya muhammadu rawo ma da sayi so ku ga awo ma da sanyu e bana yando na ige jina kafi ti ya babo na so ko la ga yi amma iga be dakin san san man wawa so ko ga am ya sabuna anna la nasma'u sirrahu wa najawahu e pa e pa gan yi so ko awo e ga na ga sona ko e za na bana bala annabi agwake ga wancan gangayi wani ta e, rasulu na tuci ladaihim a shi burabo ya kutubuna e kaya na je gana su kowa kira man katibi ya lamuna mata faru mana daman don da zai bi hafazai bai bi mala'ika na su kullum tsawai e kwado afe kato katu gwa gwatu afe kade yana waye ji na malaika da ba afe ko yana waye ji na malaika da ba afe ko so ku ga so ku ga annabi ga ga rasuluna tuciyeyi ngai malaika yo ladaihim ajiburabu yaktubuna eka yana jejina wanda ga shi wato iga biya kabo yiga pema kabo yiga latu pai rea woma tu chi yijibo ama ben wea afi bana yi shawara ti kendo a mi anabi tina a ci ga Allah bere adaki kai ke ga Allah bere tu so ku ga wo ga ga yi so ko ga a annabi ga ga tu ci shi da bayani rusuluna ladayhim yaktubu kai to yana yamma na. ngole e e e to cha malaika ya ijiga a kai tuna dan dan da lona to erina da ya ci wo na ka cuce kawasa ta to gaba na ji wallo tuno to abe ya ala ya'lam man khalaqa huwa latiful qadir alimun bi zati sudur gaba wa ja be ya likiyamo egwa ga dulaji kaza dulaji kaza an sai ta Allah la shi wuyi idan na nugu layi wo otu afi ci gwale wa afi gaga maji maji ka n yi ma hari otu a agbi wa gaga ewa mmaga wa gaga gaga mina ọkụ na kapachi ụgbọ mi yawo ezi ni gaga ga zana otu to jintara mi sun izi ni gaga na zawon ciga ya ni to yi gaga yi na ana yawo yi ko daga nan di ci na wadalo e ba ba na e blue night red night e picnic mm, e no pay day e de islamic day na kas e de islamic day na adia na maga de na ciya ya ke ji bi so kono to ke ga ya ga de darba ga ji mucho ala la maya yo la wa zu ji islamic day da wannan ala me ko a ta ji na jiya na ji magan wani da gina ga ila picnic a wace ciya wace ji laraba ala lami ko ga lawan fiye da wazi waye kẹfẹ yàwó náà fa e yàwó kíkì wà lọ aláàlọ èyí ọ̀lẹ́ àyàn adìyà. lẹ́ẹ̀fin náà lànà táyì náà kú náà wọ́n ti dé ìdí àrẹ. wọn náà ìsànàdí àgá adá ala fèdè àjẹ bó òkú lẹ́ẹ̀fin náà wọ́n kú náà na lemba na gaji ɓata nan eti nye bachi eduku na ege kubata zane shiga yi makwabci tsobaga na ya ci aka ibada ji ya aka lele ya aka mawana eti ogo emina laji ba go kpata na eti ogo ega banga na ga ya soko kpata ba go na eti ogo a ci aga ga lefi oto zi ga wajen àmọ́ yẹn rabe bí ìyàwó ló sì yẹn là á fìgè yẹn là á pè yẹn là á zu ìlà ìyàwó náà yẹn zẹ́yìn ló ayọ̀fẹ́ ìbà àdúrà lọ́sọ̀ kó láwọn oṣù ọdí ọdọ́gbọ́n ó gbẹ̀rẹ̀ ìyàwó mọ́kántìrì á mọ́kántìrì ọmọ ọ̀tálùwà result ó ṣáàyè f9 ọ̀sùnkú ayé mọ̀ bọ́nà ẹ̀dá náà ọ̀tá yẹn náà ọ̀chí dínú pédè náà èyí náà yóò gá àmọ́nà náà àyà àti èjì náà gá tiẹ̀ wẹ̀ ẹ̀mí yẹn náà máa nàgádọ̀ náà mìgúnjẹ yẹn ariyala gado wacici gado ya ɓe isadia monta gado yana ye ɓe celle kejo wala na na gada wa ya wala na shewo ga tsobaga na je ke so ci wadda mini da layi da wala wa nigeria wana wadda bomi ima tun wala na ba shi ga gyara ce ga bawo daidai ko bawa ya daidai ya tu wala na bai bana ne daga kendo ya gayi nan a ci ga Allah ya da shi ke ti ba ta ke bi na ku sai e kendo ya tebi na ku na ya afsala ya yo walawa af amma ti ma ya

ama wòrò onwe gan ama kó mọ̀tsẹ́ à ẹ kálí tàbí àbọ̀ ẹ bá wọn dàgbà wọn bọ̀ a gbọmọ ọtún ẹ bó jẹ nígbàjọ yín ọtún wáyé wo tílà àlíkè sòkó kámínà òbẹ àwọn olóyìnbá náà ọtún fẹ tílà àlíkè sòkó na. wadda zomi gedabo wumi ba iza jiga ke na da yawo kala ku kuta wa ga yawo da shi ga wanda yawo ne mafa ga su yawo ba ga e ba na ba ga yin na wanda kashi e bana lawa da ya da na na wata wannan e na wacyekeshera bakisuko kubagira am an na la nasmau sirrahum wa najawahum bala wa rasuluna ala ya yaktubun so kwe kan doro na jina kana abo pata ga wasa je na pesa wasa kun zan da ciya ta ci tabo wata a da zan ji abuwa gana amma da zane ya da su mawa ta ci bo wata so ko ga annabi gaga in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidi kendo kafiri fe gan aga so ko begi mi so zai ji so ko ga annabi isa zai ji so ko aga a ga kuba na gala da ba so ko gan wani kiwo da ci ga malaika ji aga girlfriend ne so ko Allah shi kiyaye kafiri ji hankali wanda ya zaya in ba kana wa ne wani da wani ga yi girlfriend and boyfriend da wasu wani ga wani ale wani su kwaye wa mali mai raika ji to kiwu da yawanci ga da lashin laya nan wa mali haya ka a tuke da ajiyar adalci wanda su kwaya wa raika ji ya wa magayi e eh, yado na biyu ganga in kana lirrahman abeke ngada to da soko de gigana a shaga e ki ko gina fa ana awwal al-abidin me ga zama fara na kafa su taya ibada ji su soko ti ga wancan banda ci ga in kana rahman waladu abe ke gigaga da ko na fa ana awwal al-abidin me ga zama fari na ji ibada da dan don na da ya mira su kwa la yake hajji zanen ji ibada da jihar nabi na sallallahu alaihi wasallam to n ga iga ga su kwa tatagan wa wagi mai tawa lọ wọn àti zanen kya wọn àti anabi isa na ya gana wọn ma àti uzairu na ya gana mi muhammadu wa lọ wanda ci bi fasara ci adaman na shiga in kana lirrahmani waladin ada ki ga ga ke ga eh soce tura mana dagina fa ana awwalul abidi me gai zama fari na ka ya daji bai wuce na me ga gogi wuce ga e eh, ki so ko yoro amma so ko ke ya so ko ga subhana rabbis samaa sha ya subhana sokwa ya sokwa litata yawa sokwa wa na wadege sokwa ya nsa ọtọ ya sokwa ngwọ ya ọtọ na sokwa adege na ọtọ ga shishi ti ganyi wa kima ya wufa ọga shishi ọtọ ti ganyi ọtọ adege oge eji ugbo sokwa ya kashi eji ugbo sokwa ya ele gi gosu goya na kando ci da ga da ci ce gi na un ga ji masu su ashe su ko ga de gi de so ko ci asa di no adule de ayi e gi ah, baba ga da ya no to ma de ci ci yi bukata yi baba ga Allah ne da na adule ko kuma lokaci na ya ge ye waga yala gbe na ele ma gbe ganda egi ci gaba ba ngana tole da yade yi ta nga ko mi ga shama ko ni ika ya wuce ni ke su yawa aga annabi Musa alayhi salam mun bi su ga kila wace de gyano ko Musa ya lalace de gyano ta shobaye shi can an ji ma fai ba za da su ko ba za da su ko bana kalimun lahi su ko ga gabi wai a fai ba za da su ko ba za da su ke ba ta nuce an ah, na shi a gan su ko lahi wuce ne ke koyi na mu ne glasa ngwa shi shi ga shi ga yi shi wala ke shi fai lahi yi un wadare su ko lahi shi shi nga yi lo ba do kun lawo lawo ton na ton da ya yi ya gina mana fiye da ci wuce fiye da waya amma da dama ruwan aluba su kwana wana da wuce a ke ba da su kwenu wanda ya dawa ya yi ki jan musa masu ko tun bi ki jan su ko wale fa ki jan ẹnna ọlá àṣìṣe náà káyé lélẹ̀ èyí wò ẹ́ sọ̀kúrà méjì ọ̀dọ́ ló ti àwọn èyí wò ẹ́ bọ́lá ẹnna ọlá àṣìṣe náà èyí mi ò là á. wanda shi a ga annabi fe ji kutuba hassan da husaini fe bi a fe daza kya gumun bari bana annabi tana ebo a bayani kimma annabi fe shi mimbari ba fi kwa abu baba ara bi baya ya sura ta na ga inna min auladikum wa inna min azwajikum wa inna min amwalikum wa auladikum fitna lalle su kwa gaskiya ta e gito aziki fishin ho mi mitana ya ji hutu ba ne amma ya e boya din na jo mi a ci na hutu ba da ya ko bego so ko ga de gide mu ci wa da ga gi waji ko da shi ga ja laka

wai gini man ya da su kodan daga na kalmar na ya su kodan bu to wuce ya yi ne ungwayi na su kwa su kuma su bahana bilita ta da yawon nan wa dingina rabbi samawati wal ard e tuna ba to kin hutu abana mu bi wungu degi to sokoga degi mini zane yi fi sama to kinna ke giwuce gikini giwu ga agwa ga bata na iri kice giwuce yo sama to ki wa rabbul arshi na make to al arshi to sokanna subhana amma yasifu wa keto wa beya to ne jiye da idanu ko dege su ko dege su magwai na su kwa dage lam yalid wa lam yulad su ko magya da mamawa muke yake na su ko gen da muna wa ran wa mun zan da ci a da amma bodi da ban da ah, da tangwaya ne eh to so zan da ci na jowu su ko ci ga wa muna kun ga je da de gonna a ci amma da ga fa ci faga e wala to ya yan na shi bata wasu ga cuyan goyi na su kwa juna ya bol amfani ibu ya bol zaman lafiya ibu oye kan daya babban pene ba kami na mamu da wani ya ga ga buru ya ga ita ba mamu ya ga da ajiye ba daga yi a ga na luwa ga luwa kashin aluwa inda shi ma gaskiya ga wajen amma zaman yi ya kwaji gangana dina amma yawa gaskiya na a ci an mamoti da ce wato allahu waji wato kyan doyina a jawo da rubuta ga mu da zai biyo ga mu dula ga wacce lugwa eh, ga majiya a ga mu de convince irin doro mi de waga mi de waga ta ode da o da fabiya aji ura'a ne na ina fi di ne masu suga to wani ki na so kudi ya wade da wade na na na mana so kake dana ngala wacha suga so koda yo e bana to cha ga wa wa we wa chidan doro le mini da ne yo ga wa yubo ya mu ya zaga to yanda ci wace a egiza kan ya wace laifi ci gawa wa kai wa fa bi mi da judan bo kashi so ko da zuwa ya ma dini da to the core adena jin kan da ci ya zaga wa gita ko ya ci wala fi kai na na yi matsayi baba yi ba lan ya so ko da baba ta ci wa ga ko yi ne baba mu a shiga ne a shiga gwazo na na shi wanda mini yanayi ya lawa su a ke su da su kuna su kwadde e gimma umade nda umade na umade kya wa ciyen dore lebe wani ci jiye be wani ngala wa mini wa wanda wa ko bi ciye ko bo saboda sanarun ya ajudamu aluwa yahudu ata sagan aji ita al'amarin coci ata sagan aji ita al'amarin obo wani a amma ata jojuwa ejojo yadda na tifi lafiya da ya jona su ko ga ajuga yabo na jigaya jirai da na iti na jigaya da picnic na yana je kublu fi mufi an seti wani yana je la plate plate eh, ya bulu tun da ji gift ya doji a za a loya wani na loya wani ga wani this is the oldest one na ga yi na ba ni eh, fi mu ba nan wani ga wani lalata ba ta wu biyar gaza na ji fi mu wuce na laifin ne a daidai wani cire na annazir wal manzur ko finna to da nan shi lena to da nan laminu ya ga cha lena annabi ga bata gimi ne ya ce jojo ke ti yo so ko ga annabi juga yo ya fe jojo na wa wamu be shi shaji wa nasiya ki haki ne ba da tatin bono ki haki ne mutu da tatin bono ki haki ne gimi jide no ki ya kina na shiga wa giga bana na shiga su ko agin wa ga ti na wannan waye lona wọn ji wuru na yeda ji zana e na ya goba na e ji ya wuce na waza talaka yi kitwa nire e wannan go goba na ji ya wuce fina waza talaka yi kitwa ni ajin da ce wato wace wayo at the end of the year knockout knockout nga ato yɛ wɔn kyɛn kebi di nga na wɔn akyi bi ala wɔn yɛ wɔn kyi ti yi alele taka ne efi ne lofi kuba yi ama yɛ wɔn kyi ti la ndondo fɛn o hyɛ bu yi walayi talayi akyigi yi lo ari ta ko masaka akyigi yi lo ari ato ndaza abɔ ne ngada wani mbotu a gaza da cha ci a ga bare bare wallahi zan doro ti afuga na ga to shanwa to da na tuna wuce knockout wuda da sana fite babba pa ewe ni uchi na chebe anana kanga ga 50000 emi wuce na cina amma ce wuce wuga gobe ne ṣe ṣe otu atakọgọ na sala lata wọn ti jẹ ṣe ṣe atọ òfé tusun na kúta wá ní wá ní ìyá abó e e e yìí wá àgbẹ̀rẹ̀ náà wọn yìí fi gbígbé wọn náà bèrè lòdì àjìnà. aga ajiye dede kan gawa wasu na yi amma ya tuwa a jam musamman lokacin da shiga yan ɗayan da shi gagbe na su kwaci yana ba ni ga kule yake amma ilin da soja ya na gashe kafa so ku bi da cikin fiye so ku tun ba nun gada mu a ga awa amaji magwaya lalawo ila yi fi bi da abon na ewa na ba yi wuce ga ya fi ɓata gan wadena a cikin gudu rai ẹ̀ka ti kí ètè ẹ̀gàn pé ìlú ńgá jẹ́ ọ̀gàn. Àjẹ mùsàlá kútakú ni kútùbá ni gan ìrì ẹ̀ na wọ́n ẹ̀jì na ayé àjì ayé alhamdulilayi yàdájì àsòkò. Ẹ̀gbẹ́ bẹ̀tẹ́ wọ́n di ẹja àkẹ́wọ̀ lábẹ́gbẹ̀mù tí wọ́n gbẹ́ dà gan ọjọ́ ẹ̀jẹ̀ mu. Láyé ilẹ̀ ilẹ̀ wọ́n di ẹja. akyawala da kwamiti bo ke ci gube abin da ci da mini abu wa da da shi masalaci to iga la ba ni ye mi ba ni kuta iga be don wa cha tawa shi shi kenan malla mi to aza pata dogo kwa ni kuta kuta kun la zwa wa magba wa kame an lewe na zo le ko da rikici na

ci de wanda to yi nuga ajina din nuga ajina amma wallahu la yadi la qawma zalim ko wa ba kai je roman ne ga ya zagi da lokacin na ba ni so ko bi la ga na waje a ci a da ga a shi shekafa bufuni la ya ta da walaware tsawangi madan ba fiyo wallahi tallahi kasa aja jẹ ọla lọ wọ dan ẹtun ẹtun náà wọn mọ ní ọtọ ẹsùnkọ wọn fi ẹkẹ tẹ ń bẹ báyìí wọn ti dájú láadáa náà wọn dẹ dá lámì látọ àtà kárọ ọsùnkọ wọn tó ká láadáa dé mà tẹ ń dúkà dín ní wọn dé tó wá rè àmọ wà yíyí sí yá opportunity wì ọtọ àdé láadáa àmọ ẹwọn kí á yẹ òbí agun disɛɛfu kɔmitii ka zo shiani nuga ye lolo bɛ anyi hɛ ekuli tsi nuga ye lolo bɛ anyi hɛ ya soko yi dze ebo wɔna adini na ɔla yi na igbera yi mu katsa musulumi ye ɛna eli adi kapa ndo ye wɔ ama ebo na igbera yi soko ma dewura yɔ na wotsɔ a wɔma atsɔ a wotsɔ bɛ atsɔ shi bangare aji ne aji na yi elu eze ele wala millions lo akula ya lo aji ya kwen suko wana ga fomu kawasi na wana ga fomu kawasi na fomu gwamnati di godubu uku godubu biya laya dawo ga no dọrọ na lẹwọ ọmọ òde fóònù náà ṣe hundred thousand one twenty one fifty fóònù yẹn wace ne ga wa su ji wace na alele fe da shi yo wala de ka kansilare fóòmù yíbo fóòmù yíbo aláwọ̀ bọ̀ ẹ̀gùn mọ́ ẹjọ́ fóòmù agán fóòmù ọmọ ìjìbò ọ̀gá dá kánsílọ̀ tó lè jẹ àyè ọ̀gá kó èkó à ẹnà mọ́mọ́ ẹ̀gbìn àwọn ọ̀dà àwọn jìgá gbé àyà àwọn láyà pẹ̀lú jà ẹ̀bọ́n kayan zanna jan da ban da sadiqin wata addu'a na mai baya wana wace je sanana yana mai wana wani lafo mu aji ku bayan dan Mun, a tiye jawo amma layu ba madafu 1120 jaje ba ga wani ah, yake tuwa bai to tana ce yake tunan laifin da bayawa àwọn àlálẹ́tọ́rà kó ewé náà na pọ̀ náà láti kí wọn kájọ àdó kọmíṣọ̀n. àyẹ̀jẹ̀ ìtura pẹ̀lú ẹ̀dá àpò yìí ló five thousand hour nineteen rẹ̀ àmàlà káàrà ló lẹ́nu

amma ya kona wa tufu ayyar nan sai dai gina a jika shi da ya ne da ya gina ya wa da ya na tila shi kuma ta kusa koyara wadda jin taimako a kawai ji taimako ci gane da ce yi ni mu ce mu da aka ci ta kwanci ya ma su ake rawa ọlọ́run láyé wọn á tún bá ọ̀dà ń bá wọn á tún ila shi da wasu ƙungiyayen kya gwala ya sa'alu nan nasa in afa e pauce da bayan yana mai da ma a ta tuwali na ba na ma a su ƙunye su fiye ibi ya ku kara na ji ci duduwa ma ya wuce ƙunye ne yan eh, ki an lomba wani ba wani shi mai yawon ki mai bai bayan amma ya dena wa zai sara nan lafiya ya yi da da ni je yi wa ala ya shaka bala ya ala ya dai mu ala ka ya da ce ko ki yi da ko ana ko so mu ne ti ala masalaci mu mai bi ko haka mina lansa titiyana a da lokacin wuce mula ya ji a shiza wani wani ce ji wazi to yana da ibe da ana jan na mutsai labiya idan ngaya promotion na asset laya laifin su ko cikin wani gbagba wato ila ginare ila za gibata asha da wuce wule ka saba agi ko wuji ba ron mu magi ka saba ya gona kuya sha goyawa ba a gadan nda a mu yi da su da jin wayan shi shi ba mu yi ci ba ne da su da yau zana mu ji ba ta nan ya ki ko cune <laughs> maga ba ne wayan su da jawo mu ce shi a diga ina wajibi da ki gona sha go wuce wule ti ya yi mu wani usu ne ta suma

kendo ni mai rai na ci ba azaba na soko aje na yo ni na soko ji ayi na na u babare amma ifi tu karshe za azaba ya kan ade ndo ci bani ansa ti gabo install uno is a is a application ogun la dago zantoro na ga gaga do na kawa ci ci sirara a fe ci to ba yi bai zage yi sun ci elaji eh, laji barna an nimwa ama afe fe jine shi ne wa ke yabu mu ya ke yabu zandan da fe cike yawo mada da shi na la da illallah kai su kole mu kiyaye kan dora ne da shi ne ga gamuna galibi ne wadda tita cewa mai girji wa mana ba amma yin nan cewa jina maji yawo kondo cewa wa application wacce wani yawon shawo gara sha wa sha ba sha ba ba ɗewun ɗewun ba yin wa ya ya kuwa answer wa zan wani lo answer wa zan wani lo

ɛtena agyebu wotaya wɔgbɔɔdi ga anwa a wɔyɛ ndɔhyɛ bi asama ɔno ɛdza sama ɛɛ e, malaika wɔ za wangi wɔ wɔn ayi na oyi adi za da sama ɔno a wɔn alɛ sɔkɔ naba ga yila o nga yɛ tena agyebu wotaya nga yɛ tena wɔn kabɔ yɛn dɔndɔ no nga yɛn no sama a ti ga ila.

Ma na ịla ila ndi nani subuta etu otu na e e wasokwa umago otu ga wasokwa mo chanye tu pepa wa yesokwa we imi odio we wasokwa otu tu wa yesokwa we achiga ga ma tu bana mai da fikin boyina ya gi makanta da lamilatuwa da ya bonci lamilatuwa ya ya bonci ina zo bara ci respect ya mai wa mara ina zo wa da shi rabar da mai wa amma a man ga gaci ko man ya ji wa makina na waje da ya yi kya kala da tuma kata ya kwanci ya mai da ya bodo shi إذ تبرأ الذين تبعوا من الذين اتبعوا ورعوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب ما يوي كوغا دراي ما يجاغا لمتو أو باي راي نمجي ذلك kaba مولا هو ولي أكشن action آه زانا zanna ulo bene ne دانا وما magayya ya amfani na ya da da jinin duk jin wuce ba mini gi makanta yi in bai da ni na ba ka da ga ah, man gan gan wuli yan gan wuli ki jan ga masala da babbuni na lanwa masala kuni man waya ga dana na asgolu bu abitu ke ki makanta ami uga masala ya mafari wai kiye da ba kwazo mbo eti digango maga mu doja ama yi ba bula wujube mai ga wala ayo em da chono fi batanda kwa ma loja en da wai mai fe ga gima wai cikici kashi ga wallahi tallahi la ilaha la ilaha illa huwa wujju be ya yin ji sunan zuguba mun mai ji idiya wai wai wai ji dawo tika wucho wai wai kuza ani be gobe bida bo ngai ngai ne bachi ko yan cigiwoyo ko ya wajiwoyo wadda ne ji ka tubi wa shi a zai wa lagwato na chite ke kuyo ojele na ne we based on kiwon gacin ugaza dundu na we wuka tuna waje kyau shi na dago abu au ma malakat aymanu kuma wale shetan ya man biyan shetan ya man biyan yana ta kidari na shetan ya lawun shi kafin ne ta ci masalayen juma mai da juma tora a da jin mai zan tora na mai luna bida bata a jina kirkiya kafin ya so wa kuma ba sallah bida bata bangare bata na fi bida wannan kafin ya yi ne ci a ba zuru da ya sauye ci da ya shiri àṣùbá eh, lokacin hutawa mai sallah daga ci lokacin mafarin wasu baji eh, efi gogu bai gabe ko efi ni wazuru bai asori kuke ba magari gaji wa ishaji wa fani da wani fondoro yana waje yaro a ah, a mai yayu prejo yayu prejo man a ah, ka to jamu baina salatai ne na waye ji da na fondoro ga anabi luji tufe jan nga kanwa izu ne anabi da o waje wajen fondoro don wani ngana me gwa gare egana ogada ana me alozuma ya mi buyire nga wallahi mi lan yi mi ga ya mi nan bu te dia mi fe ogwa mi fe odai ni nan bu ma susun be zo mi ga umaru yusuf ya gagan wa kalmu kala salamu alaikum ta nje bana wala wa mi kafiri bwana ana mi ada gumbe zo na nije bona wala wa mi musulunci ba da kafirinci anu ɗan ya karin kalla mi ga mai o gbani mashinin bo akarin mi ga gbani obe gbani kowa biya ilawun iwu be gbani kowa mai be gbani a ga bebe ma ga wani biya ni ife gaji makanta na ga abu ya ba ce keke bebe na mẹ́rin wáṣẹ́ me ke ga zawon cufu dobu ya yana iga iga nan a ya cadu in bai zuwa ne fogu kina wa besa min babu na ga famun ma laifi ji min fa min fa min fa min to min fa ni mi dai masala ji bi wani na ji min wo ga waya jina mi ma ya ci wacin le kendo na me ci gwanda min na lena kendo ida gwambo tuwo la ide ndo an ga me ci wala to bana kawo ga ya to alkalan me ga wo ni ga ga gado ni nya ma fari wuci mai wa kwa mi tiga pata e bona rukuni ya islam gutun yo e za maga gwadan nin doro za wuci wuzire da bombe sokoi azun aga we giyo eti bambo babu yan eh, le eh, dorura we de bata we loja muji ga yendo ci dabo we da giyo ngo e masha ilimi eduro kando chima maye wuji ka tun ake azaman pe e ba ilimi o be mi ilimi ki wuji owo hadisi nan da labena hadisin nisiya ya zana batan wacce giyan wacce fi a ci da dabu ci da ganya na digan wọn ya batan waje gi wọn ma fi so anabi ci ga su kwa yawa gyo su kwa ma la wọn ci ga iwu jawo yo ga a ke kpabe nisiya nu yo ga e ba gaga mun tun ke de wujo e bona litafin do ci da bona aji nisianu ye ga amdan <laughs> do aji nisiyanu ye ga e ba logo we amdan wo chika so ngala mo wo chika wo ga shew bona wa aje mai mi amma yana mai wagan lan kaluwan ben wa ke wagan larabcio kalman dondo ma na gubu diyo ada lugatan ada istilaha ada ada mana cici ejimiyo e aniga yiwo amma ya bayan adiniyo aniga kwadiniyo nga yawu e deli nito wa ma lagu babu amma yau yiwo wallahi luga ji fasara ya istila mola istila ji fasara ya luga ga alu la kan kallahu lo mana daga ya ba nan wala mi tutun ya mana me wago do wa mana ya sallo do ya mi lugatan o mo da was mana sallo do ya mi istila o ga da wa bi wala on mari do nan na lon nan na ma lon nan ila ya gbẹtọ inshàlá àwọn yà ọmọ yàwọn ya di pẹndì ya ti di kìnìún yẹn nyẹ bàtí mi kí èwo dé àgọ́ ọ̀gbẹ́ ìzàgì ń dọ̀rọ̀ nígbà dán wáyán máa ń bọ òwú kàtú náà ya tún kí o kóyàwó kí o wọ́n kalla ga mana zuciyan ne a yau ya daya shi bai yi zage wani shida ne ga wai taya shi ne bana zana ne waga na da yi na to gina shi wai ja shi da yi na ga wa Allah ne gube a yi biya ba gana da ke wani ga a ji zafi wa bilantore ma ga ma kan kalla ne yin gwana wajina na zama shi daga yamina milan wuni mina mai ayewa da bana waga yi ne mite wabe miwowo nzu yena unga yachiba ngawo nyashanga tolawu omaki ekibema na towujana welawa suna zamu kyageyani ngoga au ma e malakat e aimanukum so ne ne aso endoro yawera yawo chichichi ye tachi jimma yabo pata aga welwa bai ya kan kallon wailwa ki jan kan gaskiya bata eh, wala bali shibuwa ya bayani bata a balin wato shi da hana shibuwa wato daga fita da ki amin ci ne ga wallahi shibuwa wai ka masala na jiye balatu ba ba ni da musulunci ga tabbata yana kawo tobana wona a tobana ga wani fatiya so shi buwa wani a kima waje ga wani ta zuwa aljannabi da wannan tell me a me biwa ga hada ya ga kiyama tumi da shi ba ta ta lona wayo fo da aljanna proud wa yawo kashi e ba wa yawo including your father including your mother including your, your brothers may glory a ga bida ɓata dana wani shida na sa lo aljanna to yi ɓata dana wai fa wa fa ma fa kashi wanye mai nga wanye mai nga wa fa ma fa mana a dimi ni juma no to wa ji sauki a ga to goma e to zanne shi bida ɓata na to akan kalla wuce dai ma bida ku pe tun wọn na shi ga bele ga gama nan ga wa ya liya yana waya ga shida na adi jima na walo na e ko yi ni mo waya ga ganna masu da soko juma atubeji atubeji e eh, yi, pẹ̀lú a ki jan mi me wa ga juma dole na da jago na ta yi lóya ni can man jimeta uzuri mu dan ki ya can zamfara uzuri a dan ki ya can ma uzuri a dan ga an gargajiya to mun da shan ban yawa kan kalan ho to bi to emi dai gaskiya eh mun ce lawo jabe ci juma'a bu gangan majin goya salafi da bayan juma'a ga ta zina ga imam maliki kaza kaza ne ga a'a me yake nufe ga dalolin a da littafin da shi na ka tarihi imam musulmi imamu maliki na yana lawan lojin maya na court da ba ga mai mun Me nufe layi ne yabba mai ga gangami sun bawa ga ko gama na mai sun amma gba sannan maji littafin na na wuce ne waje ga duka waje ga wuce ga ta ugba wuce gbawo gani kan kalla kuma ki ganin da kwan in gana wada mi ne wala shi kafa wani gala ya shetan ya ce ko bi wance giwa amfani jama'a to ga da wannan na wubiya nan zan da ci akewa godan yawe na waga ke na zan da ci biyawa godan yawe amfani jama'a amma na wada mi ne wa isolate shi kafa ne wannan shetan ya je rogo kana masala na ocho bie oche oche jishe kada hana waza kuba kutangba aniga mali kilo jumaya kilo chilwa ma mali kiga ulo jumaya eba na mudye baten sunu silatil bawu wama ya suda na waya kukara ya sokoda gaza wangina maga da juma pa pada wangi bichire mindan ya lulanji ndan ya lulanji lorura lana uchi shimbwana ama wake fukuta wajaje lina waga nagaya nga ebo edu la gaga maliki sayo ulo jimaya ma da e dorura na dalili na nan amar bi ina ulo jiman dora ka su na confirmation ya ulo jiman dora ya wan shi dike ma wada jin nazari yan jamu bayan salatai me ka fi don shi na wadda ra'ayi e shiya ga wadiya fitan e ya right bana ga da ra'ayi shiya na ni sunya da bana lokaci sallah ga da wani ngama je dabe aja su ba kai aji zuru da so kai aji mangaribi ce kai to gaskiya hadisi da dabo muslimu inda miga mai buwo na ni amma yanayi damuwan ba ruwa na gan nga waye jifon kan dore na waje na dan ga na na biga ji ni ga ji kawai zuni wajen waye sunna yi ko magala kada ka la ku fi rasulullahi uswatu hasan so da kyashi na wajen ga sha na biga ga ga dan ya ji doku ko ya mi ga to amma un ga yin na kawai su ga dabo mutawatirat na shi be etin eh, wajen lokaci mutuna kici doku gan ji sai kici ku gona wani ji lokaci ku na gashi na ji lokaci ku na na mi ga to mo to pe ga bi la uzire o tona aga ne be jina imamu uthaymin ji fasara ga bila uzrum malumin ladaikum anabe ku salla ke ba waje da uziri ya ne to ya pe ana amma o tona muti ta ci na wunde wannan jokan ce te sami mawadan ga landun do na zuwa ba so ku ke ba koma mi dewe uzi ni mechawe ma da yimbo na ga mi ji shigala na jana mi azuru da asalu kuke ba ni maga ya ya ngai usemi na to mi ga achita as-salatu wa lambi ishe lawo na to eh amma ina da da ban ga a yana me wannan ce chufi do shi ni ga wala da ciwo ciwo ba ma fe chufi do wai sallah gutsu ọmọ ẹ wọ́n bẹ́ẹ̀ mọ igi wọ́n ṣe àjì mọ òun ṣe lé ẹgbẹ́ sọ́ọ́lá wúta nàgà bò wọ̀ yẹn ní ẹgbẹ́ ànákì dẹ̀ nàgà náà wọ́n máa gàgà gà ní yẹn jí lọ́kàtí wútu náà dẹ́gbọ́ dẹ́ à yẹn wọ̀ nàgà yẹ kó ọmọ àríkì ti sáà dín náà àmọ́ àríkì yìí ni tẹ̀sùn yẹ tẹ́bi wọn ilà ilà zọ́ọ̀lù tunanin wuce ya hutu ta ne so wọ́n ká tẹ̀ mọ́ wacce wula ga ganye na wani gida ana ci duro wato eh, wa gika a shiga man yi fi ba shi lagajin fatawa wa majiya da duniya galla da tuma wuce magaya ya bana katsu ajiye ya maga imam maliki ra'ayi dabo wa kirme shafi na shafi da mu wakir bi ambali ambali wakir bi na amma wuci ga amma zai ba ni shi daga nan wuci boso ko boja na mun da ya ga ojo maja a ya wuce nga wanya yonya dole waje anabi kashe ji wa yawo yana wato ya gana imma waji daidai ko waji waji kuskure ko amma wa waga yin mu ta yi da kokar gici waga aji le waga aji daidai a yawon lada guba ka waji daidai a yawon lada ni e fo ci gana ndo waje yo me kya ci ga lamman yau da so kuma ya ku dondo yana yi ji zangara kungiya kwata ne ma ranar ga yi ci shane lamu su ko kungiya ji ta ba wannan karo da musa yi Inji ji yanda cha na waga da ni ji da duniya gato kawai maje na saban da man waya wajen anabi cha ka ni ji ma da na da nan fashe yin gicin begi mai fino da gogo da gogo amma nan nan muke lauro da washi rafa da manyan waya amma zane ya koyi zai tiyar ka dina wa bayanin nan mun ji manyan waya wadai da wazi balunga gana wani ya ci boye allazina yastami'una qawlan fayattabi'una ahsana eh wazi daga kin babu na ci ga ajiyawa gungunya eh ni magomi ga wuce to tula tula cha ula cha satwa wa wa shi ne mi ga mi je dabara ina je ra'ayin nan wuce maganya kan dora na mawuga ga wa challenge zana ko wa ta gaskiya zana already ga delete wo delete wo so ko delete wo ya na ga da doi da da baki bo ya bana marai ne ne ga da mu wala ki jan dole do ana to ga inda cinani mai ji wa maga wajan wato ma da inda cinani wai ji daga na ta ifi mana ji wa ni do amma a sokon a amma yawa lake sokon ga ga gaufe wadu ya ta gaskiya wa ya shi buru man ba mai lake kuskure ma ta yi yiwa soko ga yanwa kiyama ma ya ko shi ni kabo ya ga yi wani bangba ya feji ya feji nuna we ya feji dabara wucu ke ga lalle yanna na ya ga jina amma ya soso yi a tafiya duk Cewa cewa shewani biye umaigbie umaji kuskure suka ga huwa allazi fi samai ila wa fil ard ila wa huwa alhakim so ko ko ga ye tue gbo uga jiyan we payan uga mazan dondo asaye saci jiyan we sanza ye jiyan e tue gbo perfect so ko jiyan wa ji kuskure a amma wa bani adamu كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التواب بعد كسكولة جيشيو mamman jaja fe ne ne na ganka nan ga ku mai da mutum babu waga ya ji katu biyayi a ga waje ta yi kan waga nan zuwa ta yi kan waga kurkun wanda ba zana to a waga ya ji makanta a ala kan waga alamar addini ma can wuce wuce tukpa bacci wazin bugal wazi ba ko da ba waye wana ga tuna kici mi jalo ashi wa tuwa eh da wa tuwa man da kin ba na waje ajele ani iri rayu cikin laye gi makarantu yo e saba man doro da jika tuma e saba man doro da da wafa tama ega sa e sa man doro mi ma shemi shemi wala mun ba ko kin boyina e gi makarantu ya wala e boyina e ye gba na fi e la ci man jile na o ye susu ye a kya da lamini ya ya ba ya man na ani ka ma jile ndo ci ma mi to man daba tu dan ba yana ba dai na aji nan ya wani wana a ga bai zara yi wani ba da uwa to ga saban da saban da ma to ilu makiri makiro shi yo mistake mistake mistake الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه ake ga na wawa na ya amma na gage nan ga wala ba su ga kai ba su fi wani lo bani saban ma a adda kungiya na je gaskiya na maje na je lafiya na ya diya doro de banon ji pade na doro ma de banon ji kuskure na adiya ẹlọ tó ma bẹ lé gẹ báwọn bá jẹ gan muso tó bá a la. sabani ma makiri mi zala shi wadda makiri ko shaitan da shaitan na wal biyani na bin na wato na wai gana shaitan ya wal biyani so dan doro ga wai doye manyu yana su ko ga wajina ruwa jama lugu delete wai su ko delete waya bane ne a fiye mafi mi da bare bara na wale da ana fiye mafi mi e, e bona e zaga ya o para su ko a mun ga wa wọn àgbẹ̀gẹ́ mi gan wọn kó wá ní gan àsokó àwọn sokó àti gbára tó sokó nùgbà àwọn ọ̀dà àsokó ti tuntun alójì kando tsi afe bu gbara ke wo na ma wo lona dzi kutu gbara abitsi wo afe kpekpe le egboro kando tsi ma afe ba alibarika ya wo etu na wo lona dzi alibarika wo abe afe afe ya ele yi na akwawo eji etu e, e ife owa ni soko soko gọba ba soko ọ na abe kwa nkwatu achi achi nwuna n'ihi etu zu yesu kiti ga agwọ nchigo na kwa nkwado ga nwunwa abe ashanwu da ya wuri wọ́n mọ ẹba àlùbáríkà rẹ̀ méjì mọ̀ ládàá náà ìjà tó kọ́ ẹ̀gbìn ẹ̀chí ẹ̀dí àǹfààní à. eji eh, afa elewa eh, ni ya fon dole wallahi na gina bayan lakaza daga ga ci da yi yore asha wallahi yi wuce da bayan fa ba ba ba ban ce da kira kore tiki fo ga yi ga wa na shi ma da yi wa ai da ji kokari ji gorogoro na ayi la labe na e ma ya fa fo ga to kai ga da yi ma da yi wa ya wa ga dan wa dan ba ya ji biya wuce igbe amma shi na yi na so ila lọ wá di para kó sòkó àwọn wẹ sòkó àwọn wà kọ́ ló tún wọn àná àjìgà mọ́ ìlú lọ́wọ́ bókútì ya àwọn wẹ̀ yà ṣẹlẹ̀ ọ̀gá lọ tún ní bó àwọn àwọn wẹ̀ ẹ máa ń ṣiga bó òkútì ọmọ lọ tún ní bó àwọn àwọn wẹ̀ yà làkútì kútì ẹ máa ń ṣe àyè bó àmì ìjà àbọ̀ ẹ bó súnà náà bọ̀ ẹ sòkó ha ọtún ayé máa ń ṣe ke ah, so kwa wani wani tsari ke da fahimta jin hango a sha gaskiya wai yi ne kiyo so kuma wa a kunwa ma da tangi wangi so ide ide problem wuce kin babu ya za a fiye su zuwa ya za a fiye wadda to gaskiya ya ta ki jan rayuwa ta hugo wai ya wayo Pena soko kan huwa al-hakimu al-alim soko ga da su yare na kira ba mai gagace ya ji dacin su kwala duniya a da ya ji kuskure na su kofa da yi amma da zane gito kuna bayani da bai ci jan mun ga ke ba wace yi gito ko mai gi mai gi ne rai ya amma mai gi zuwa da wazo kan wani gi wa ne ya tan oga gimi no problem duk ba ji addini ma amma yanzu zanen gito ko na ta biyo